الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإسان إلى الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيك بدأ قراتمنا رياض الصالحين أنا مسلات جمالك ورقا ذا أتكني ولكاون a yau insha Allah za mu yi darasi na 183 kuma za mu tashi babu al'afwi wal irabi an jahili wato babin da ke bayani akan muhimmancin afwa in an maka abu ka yafi wal irabi da kau da kai an jahili da barin wawaye idan wani ya maka wauta to ka kau da kanka ka ce za ka yi masa magana ko karka ce za a rama ƙwallo allahu ta'ala ubangiji ta'ala ya ce kudi la'afuwa wa mulbi da ƙorfi wa harin an jahilin suratul araf ubangiji ta'ala yana gaya mun zuwa allah sakalama kudi la'afuwa ka yi afuwa idan an yi maka abu wa mulbi da ƙorfi ka yi umarni da kyakkyawan aiki wa harin an jahilin ka gau da kai daga barin wawaye abubuwa guda uku kuzil afuwa ka yi afuwa shi afuwa shi ne an bata maka ka yafi ko da ranka ya ɓaci abin ya dame ka wanda wannan siffa ce daga cikin siffofin muminai ba wai duk abin da aka maka za ka ce za ka rama ba ma lokacin da aka mutum laifi to zan ya kan zo ya ce masa in ka yafe ka kaskanta ya ko ya gama da kai sai ka ɗauka cewa wani kaskanci ne ka fada cikinsa wanda in ba rama akwai ba za ka farfaɗo da izzanka da darajanka ba amma shari'a kuma tana cewa ka yafe shi ne izzaɗin kamar yadda ya zo a hadisin manzana ta sama ma na ƙasar sadaqatun min malin wa ma za da lahu abdan bi afwin illa izza wa ma tawadha ahadun lillahi illa rafa'ahu manzala ta kuma ce dukiya ba ta tawaya don kai sadaka sadaka ba ya rage dukiya domin wayanda kidan yake hana su yin sadaka su suna ganin kamar za ta kare ne saboda ba da sadaka kuma za su haife dukiya ba ta raguwa don sadaka ban ma karuwa take ƙara albarka take da sobin sadaka sannan ce Allah bai ƙara wa mutum afuwa ba ba sai ya ƙara masa izza da lokacin da ya zama yana afuwa saboda wani abun da aka masa to ɗaukaka Allah yake ƙara masa ba wai kaskanci ne haka ne ba kamar yadda shi ɗan zai ce maka ta kaskanta idan ba karama ba a'a za ka ƙara izza ne sannan babu wanda zai ƙanƙan da kansa saboda Allah ta Allah ya ɗaukaka shi sannan ne yana gaya maka in za ka kaskantar da kanka ko za ka nuna kai ba kuma ba ne ko za ka walakanta za ka kaskanta sai maza sun haifi idan har don Allah ka yi to wannan ɗaukaka zai ƙara maka ba abin da zai ƙara maka sai ɗaukaka wayan nan ɗabi'u ne masu kai daga cikin mata kala. sai kuma wa'amur bil sai umarni da kyakkyawa ke shine al ma'ruf Abin da shari'a ta yarda da shi kuma al'adance da hankali ya zama mai kyau shine al-ma'ruf shi shine al-munkar da shari'a yake take inkarinsa al'ada da kyau take inkarinsa hankali da ta yake inkarinsa to kar yi wancan abu mai kyau sannan kai umarni da abubuwa masu kyau su ne al'amuru bil ma'ruf kamar yadda ya zo a cikin dalilai na alkur'ani da hadisi da suke nuna mahimmancin haka ubangiji ta yana cewa kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah ko ne fiyayyen wannan al'umma wanda aka hadice su domin amfanin mutane kuna umarni da kyakkyawan aiki kuna hana munanan ayyuka sannan zuwa hadisi al'amuru bil ma'ruf sadaqa kuma yin da aiki sadaka ne ladan sadaka za a baka kuma rashin umarni da kyakkyawan aiki yakan haddasa masifa da bala'i a cikin al'umma kamar yadda zuwa hadisi da ta'murunna bil ma'rufi wa la na 'anil munkar aw la yushikanna Allahu an yab'atha 'alaykum 'iqaban sun la yanfa'uhu hatta tarju ila ku yi umarni da kyakkyawan aiki ku hana munanan ayyuka in ko kun kyalla zai aiko muku da wata uku, ba zai ɗaukin ba zai ɗauki ku ita ba har sai kun dawo kan addini na sai kun dawo kun ci gaba da wa'azi da nasiha kafin Allah ta'ala ya ɗauke muku wannan bala'i to kina la ka jarabi mutane da masifu da bala'i da sauran rashin kubani da ke ta aiki da hannun na ayyuka don masifa ce ta dukiya ko ta jiki ko ta addini yanzu wannan bala'in da yake addaba mu na kinnajin da ta'addanci da rikin zaman lafiya inda ana yi wa juna umarni da ke taki da hana munana al'umma sai ta gyaru to amma wani ƙara angi za su yake yi yana ganin abin da suke daidai ne wani kariya yake ba su to sai su ci gaba da barnan su so babu abin da ke gyara al'umma irin nasiha irin wa'azi sai yake gyara al'umma domin idan mutum ya gyaru zuciyarsa ta gyaru to yana barin abu don Allah ne ko an gan shi ko ba a gan shi ba bai zai yi ba ko ana kallon sa, ko ba a kallon sa, bai zai ba don Allah yake bari amma idan hukuma ce to in ya ga hukuma za ta kalle shi ko za ta kama shi sai bari lokacin da ya gabata ganin sa sai abin da ya ga dama ko in ya ga ya fi karfin ta ma yi ko da a gaban ta ne amma idan aka dasa masa tsoron Allah a zuciyarsa ba zai yi wannan abin ba ko da shi kaɗai ne ko yana da ikon yi to ba abin da ke gyara mutane irin irin wa'azi da nasiha malamai da suke wa'azuzzuka suke gargaɗin mutane a kan ƙarna babu wanda ya fi su gyara a cikin al'umma su suke ba da gudunmowa na zaman lafiya fiye da kowa wa'arin an jahilin ka kau da kai barin wawaye su ne jahilu. an ambaci wawa da jahili saboda jahili bai san abin da ya kamata ba bai san abin da ya dace ba bai da hangen nesa to haka wawa shi ba bai da hangen nesa bai san ya kamata ba saboda haka dan juma ne da ɗan juma ko mutum ya san zama wawa saboda jahili ya san zama jahili saboda wawa ne shi ya sa wauta ake gaya mata jahili wani ce wa inni ra'aitu walamma ra'aitu jahla fi an-nasi fashiyan tajahaltu hatta qila anni jahil na ga wuta ta yawa a cikin jama'a tana cin kasuwa ne ma yana zama wawan gangan har aka dinga cewa ni ma wawa ne jini mawakin jahiliya so da aka bannan eh, ka kawo da kai gabani jahilai ko sun maka hau iza na takwas ka fiho fada su jibu fa kairo min ijabati his sukutu fa a ani safihi fa zanna su a ni jawabi wa ma su. idan wawa yi magana karka amsa masa shirin ya fi ka amsa masa shirin shiru ma amsa ne don yana son ya samu kofa ne kaga in ka amsa masa to ya kai kai fata da shi kenan sai ya samu ya zage ka sai ya gaya maka wata bakar magana ko ashar wanda kai ba za ka iya wannan ba to sai kai shiru sai tsammanin ka gaza ne kuma alhalin ba ka gaza ba ne wa in ho farrashta anhu wa in kallaitahu amadan yamut idan ka tsaya kana tanka masa ma to ka yaye masa damuwan zane amma in kai shuru baka ce kuma bai ta shirme ka zai musu saboda bakin ciki za ka karka dinga kula jahilai kula wawaye hadisi ya tabbata a cikin bukhari abdullahi bin abbas ya ce makaran wayna bin hisni ya zo jan alqurbu bin qais dan uwansa ne to shi huru bin qais ina daga cikin sahabban sayyidina umar radiyallahu anhu lokacin yana khalifa suna zuwa su zauna a fadansa to da shi sayyidina umar dan fadansa mahaddata alqur'ani ne malamai ne ko matasa ne ko tsofaffi ko tsoho ko matakin dai ka haddace qur'ani kai malami ne to kai ne wa fadansa kai zaka zo ka zauna a fadansa to rahuzu bin qais mahaddacin alqur'ani ne da shi kuma dan uwan uyena ta bin hisin sai uyena ya samu alhur ya ce masa na ga kana da matsayi a wajen wannan khalifan yana nufin sai na umar zalla ka min hanya ma ni samu na gan shi shi sai ce ba damuwa sai wa sai na umar magana ya ce ga wani dan uwana yana son zai zo ku gana sai ce bismillah shi ke nan uyena sai ya shiga yana shiga wajen sai na umar a fada ba sai ce masa hiya yamnan fata wallahi ma su ina jazala wala ta kuma bai na bil adal yake ka mai da hankalin ka dan khattab ba ma amirul mu'minin ba kuma ka da hankalin Kamai da hankalin ka ka dan khattab ba ka ba mu dukiya ba ka hukunta tsakanin mu da adalci kaga bakakin magana guda biyu ma'ana kai marowaci ne kuma azzalumi ne sai na umar kuma shine sarkin kyauta don a gwamnatin sa ne aka fara al shi shine aka kawai a dinga sa mutane albashi ana ba su kudin bai mali ba tare da suna wani aiki ba kowa ya karbi rabonsa duk wata sannan ana misalin adalai shugabannin adalai sau sai na umar shine na farko sana cin an ce ni mal adilu sai a ce umar madalla da adali sai a ce umaru kenan umar bin khattab shine babban misali To da ya yi shekara goma yana kalifanci kowa adalcin ya nan, kowa ya ga adalcin shi kenan sai na amar ransa sai ɓaci da wannan hoye da sabbin ofisun ya gaya masa wannan magana sai ransa ya ɓaci to niyan zai kama shi ɗanɗana masa kudansa to sai alhuru bin kai sai ta a'a dakata ya amira mu'minin dan ubangiji ala ya ga manzon Allah kuma kuzil afwa wa amur bil urf wa ari an jahi kai afwa don wani da ka kawo da kai daga barin wawaye ko su maka ba ka damu da su yake wa inna hadha min al-jahilin wannan yana daga cikin jahilin yake ne da fiya da wani. Abdullahi ibn Abbas ya ce wallahi ma jawaza Umar kina talaha alaihi wa kana waqafan inda kitabillah ya ce wallahi umar bai ketare wannan ayan ba da aka karanta masa sai ya tsaya da ya komai ba kuma umar mai tsayuwa ne a wurin ayoyin ubangiji allah ya faɗa bai zai ketare ba ciki nan sai sai na umar ya tsale shi to kaga wa arid an jahili kenan ta kawai da kai gabarin gabarin jahili haka wani ya zo ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga zo kansa ya ce masa maka mana adalci hikmatun ma urida biha wajhu Allah wannan rabon da kai na baitul mali ba don Allah kai shi daga manzo Allah ta sama sai na mare ta Rasulullah ka bar ni buge wuyan wannan munafiki sai manzo Allah ya ka tare shi yarhamullahu akhi Musa faqad uziya bi akthar min hadha fa sabar Allah ji kan dan uwana annabi Musa an tutar da shi da abin da yake wannan ma yi hakuri ka na wato hakuri shine kana da ikon karama amma sai ka kira ba to kaga wannan shine hakuri amma baka da ikon ramawa mutum ya buge ka ya daga makami baka da komai ka tabbata zai kalmashe ka sai kai hakuri sai ka bari ka rama ba to wannan ne ma kai mafita ne ba a ce masa hakuri don kace za ka rama kuma zai gama da kai kaga wannan wayo ne wayo ne don ka samu amma kana da ikon karama sai ba karama ba wannan shine shine haƙuri yana da daraja a jan ubangiji subhanahu wa ta'ala imamu nawa ce wa qala ta'ala Allah ta'ala ce fasfahi sabha jami fasfahi sabha aljami. Fasfah fasbah ka kauda kai A asbah kauda kai aljami da mai kyau idan mutum ya maka abu ka yafe yafewa mai kyau har ma ka nuna ya yi maka shi ne yafewa da aka ce aljamil mai kyau ma'ana min gairi fushin wala jaza babu raki shi ne jaza kawai an maka abu kawai ba tare da ta wani korafi ba ba korafi wacce ta aika min kayi kaza kai tabbatar lissafa kawai ma kai shiru kawai sannan wala fuhush babu alfasha banda ashar ba sai ka zoka masa ashar kuma ka zo ka ce ka hakura ko ka zazzage shi takas ce kuma ka hakura ma a karka yi wannan wannan ba hakuri ne mai kyau marar kyau ne haƙuri, hakuri ne marar kyau babu ashar babu bakakin maganganu babu kuma korafi sai kai hakuri to ne a kafin jamil ke kawai da kai wanda yake wato ainihin mai kyau farkon ayan ubangiji ya ce wa ma khalaqna as-samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa anna saata la atiyatun kasbahi sabhat jamil ba mu halicci sammai da kasai ba da abin da ke tsakanin su fashi da gaskiya kuma alƙiyama za ka tashi ka kau da kai kau da kai mai kyau ana ka daina kula kafuran nan akwai ranar ƙin dillanci shine ranar alƙiyama Allah ta'ala zai musu hukunci zai musu hukunci ah, wa qala ta'ala ubangiji ta'ala yake wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibuna an yaghfira Allahu lakum suratul nur Allah ta'ala yake wal ya'fu mu'minu fi afwa wal yasfahu su kauda kai in an musu abu kafa kira turama ala tuhibuna an ba kwa son Allah ya gafarta maku ne in kana so Allah ya gafarta maka kai ka sama ka zo mai gafarta wa dan uwanka wanda kai ma kana yi wa Allah laifi kuma ya yafe maka to ka yafe wa dan uwan shi yake cewa idza tazara sadiqu ilayka yawman al amma sawihi kathira fa inna shafi yarwi hadithan inna Allah إن bi udri wahid al-hakim idan dan لم kai maka laifi. da zai baka uzuri ya baka haƙuri ya ce wallahi ba da gangan ne ba ko ga dalili ga dalili to ka ƙetare laifin nasa saboda imamu shafi ya rawaito hadisi manzon da sassuma ya ce Allah ya kan ƙetarewa mutum laifi dubu da uzuri guda ɗaya ko laifi dubu biyu da uzuri guda ɗaya uzurin ka ɗaya sai a yi maka laifi dubu biyu to me yasa dan uwanka ba da ba shi uzuri ba amma duk inda kai wa mutum laifi sai ka ka ba shi haƙuri ko ka ika yadda ma ya yi laifin to ba abin da ke kusatar da mutum irin wannan sai ga ko yana da niyan ya ji amma ya ga zai yafe ba amma idan kai laifi wa wani sai ka ba shi haƙuri ka ce lallai na maka laifi ban kyauta maka ba amma ka yi hakuri. to komin zafi mutum sai ya sauko komin ne kuma in har mutum ya yi maka haka in baka saukon ba to kaga kai ba mai haƙuri mai amma idan har ya nuna izza shi ma wani ne ko bai yadda ma ya yi maka ya ɓata maka ba sannan kawo iska ai da hujja kawo iska amma duk da haka dai ana son ka zama mai yin afuwa wannan ayan suna magana ne a kan kisan aisha radiyallahu anha lokacin da aka mata sharri aka ce ta yi zina daga cikin waɗanda suka yada wannan sharin akwai mistahu shi kuma mistahu yaro gidan ina abubakar ne ina abubakar kuma baban aisha ne to shi mai tsautsan halin sai na abubakar ne ɗan yafin don sani sai zama yana gidansa yana ba shi abinci a gidansa yake cin abinci yaro gidansa ne amma ba dole ne ya da shi ba to da aka yi ta yada wannan maganan lokacin da aka yi ta wannan shafin har aka gaya maza suna cewa an kama matarsa da da safwan bin mu'assar cewa ya yi zina da ita ana dawa daga yaƙi maza suna an kaji su tashi aisha ta bata sani ba san ana ta yada labari ba wanda ya kai mata amma ta fahimci dai manzon sama ya dan rage ta haka canja mata mu'amala sau da bai da tabbas abun haka ne ko ba haka a yi rikin lafiya ma bai ga ana ba ta gana sau ta mata irin da sannan ta fita wajen gari ita da maman misahu ummu misahi kenan sai ummu misahu sai ta yi tuntube ita ce ta isa misahu irin abin da suke a zamanin da sai misahu ya halaka mai tsawo ya halaka wato idan kana jin haushin wani sai ka ɗan yi tuntube ko za ka faɗi sai ka tina wannan musulmi sai ka ce ya halaka haka ke a sai ka ce mata ya za ki wajen ki haka me ya faru ko sai ta ci gaba da ba da kisa ba ki sabon da ya faru ba ga shi ya je yana taɗawa wai an kama ki in yi zina da sabuwa a nan ne ita aisha suke jin wannan mana idan nan ta kama kuka tana ta kuka har ma ta gaba ta iya zama a gidan magana ta soma ta koma gidan babanta biyu bakari na cikin damuwa kwarai da gaske su kuwa zuka ce ki faɗa tsakanin ki da Allah in kin yi wannan abu ki faɗa tsakanin ki da Allah kin yi ko ba su yi ta kama kuka ta ce wallahi na sani in na muku ƙarya na ce na yi za ku yarda in na gaya muku gaskiya na ce ba ni ba za ku yarda ba amma Allah zai kawo mini mafita da jama'a yafinta ta rushe kanta kawai wana haka ne har Allah ya saukar da ayoyi guda takwas a suratul nur aka wanke ta Allah ta'ala ya ce sharri aka mata Abdullahi bin Ubay bin Salul ne shugaban yada wannan sharri su kuma da suka yada wannan maganan ya ka ta musu bulala 80 80 to min dawo an masa bulala 80 saboda yada maganan da ne Hassan bin Sabi shi ma masa bulala bulala 80 saboda ya ji ya ga wasu wannan wannan magana ne daga ya dawo yana yabon aisha radiyallahu anha yana cewa hakanu la zanu za su zannu bi ribatin fa tusbihu gharta min min qawatihi yana cewa aisha mace ce kamemiya mai kaifin hankali ba a tumanta da zina ta tume ta za ka sha bulala tamanin <laughs> ke kuma ba ta cin nama mutane ba ruwanta baiwar Allah ce ci gaba da yabonta zai san samu ta huce a kan haushin da take to shi mai tsawo yana cikin wanda suka yada Amar shi ma bulala tamanin sai na bakar ya rantsa ya ce wallahi tallahi da yau baran sake baka abinci ba a gidana Tafi yau ya rantsa da Allah tun da ya yi wa yakka sharri alhalin shi ya da sharri mai ba ne asalin wanda ya kirkira ma amma duk wanda ya da sharri kamar wanda ya kirkira shi to da ya rantsa ya ce ba zai bashi abinci ba shi ne ubangiji ta ala ya saukar da wajen aya farkonta wala ya atali ulil abdi minkum ulul abdi minkum wa sa'ati an yu'tu matakin, qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal ya'fu wal yakfaru ala tuhibuna an yaghfira Allah lakum wallahu ghafurur rahim Allah ta ce ma abota falala daga cikin ku da wadata kasuranci su rantse da Allah su ce ba za su ba wa ɗan uwansu abinci ba ko miskinai ko wanda suka yi hijira fi lahi ba ce ba su ba su wani alherin su ko abinci ba su yi wannan matsayin su ya wuce haka su ma abota falala ne sai Allah da ce ku ku yi afuwa ku kau da kai ku yafe abin da aka muku din kuma ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ba kwa son Allah ya gafarta muku ne kuma ba kuna wa Allah laifi ba Allah ghafur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai sai sai na Abubakar yace na yafe na kau da kai kuma ina son Allah ya gafarta mini sai sai a ci gaba da ba tsawo abinci aka ci gaba da bashi ci gaba da karban abinci a gidan sai na Abubakar shikenan ya yafe wannan ayan ta sauka kan sai na Abubakar ne kuma tana nuna sa da kalalansa da afuwansa za ka yi zumin afuwa kana wani alheri sai maka wani laifi wanda zai baka haƙuri sai kai haƙuri kawai a ci gaba da tafiya sai ma kana son Allah ya gafarta maka ta'ala تعالى وبنجي تعالى والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والعافين عن الناس allah yana yabo masu afuwa ga mutane idan mutane sun mutu laifi suna afuwa wallahi yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa sifofi da biyu afuwa da kuma kyautatawa in an maka abu ka yi afuwa sannan ka dinga kyautata mutane kaga kenan afuwa daga cutar wanda mutane suke maka sannan kuma kai din karka cutar da wani sannan ka dinga kyautata mutane ka samu wannan abuwa guda uku za ka zauna da mutane lafiya za ka zauna da mutane lafiya wallahu yuhibbul muslimin wannan farko wannan ayan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum وجنة عرضها السماوات والأرض إذا المتقين وإذا للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاذبين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المسلمين وصاروا إلى مغفرة من ربكم بغغاوة إذوا غغافرا أبنجدكم نيمان غافرا الله da kuma aljanna wanda fadinta kamar fadin sammai كما ƙarfe ne an أنت ta duk masu to suwaye masu tsoron Allah su ne alladina yunfiquna fi sarra'i wa dharra su ne masu ciyarwa fi sarra'i a lokacin sauƙi saukin rayuwa wa dharra'i da lokacin tsananin rayuwa in suna cikin wadata za su ciyar in suna cikin tsananin rayuwa ma za su ciyar fi sabilillah sannan kuma alkalimin alghaiza su ne masu haɗe fushi masu haɗe fushi ma na anin nas masu yin afuwa Allah yana son masu kyautata kaga an ce aljanna ta masu tsoron Allah ne sifansu ta farko suna kiyar da zuciyarsu fi sabila suna bayarwa don addini suna bayarwa mutane bayan Allah su amfana da ita sannan kuma me ko a halin tsanani ko a halin sauki ai gurgudu abin da kake da shi shi zaka bayar in kana da yawa da shi da yawa ka bayar da yawa in ba ka da shi duk kuma da yawa ka bayar gwargwadon abin da kake da shi judul mutilli idza adaka na'ilahu fa mukthirun fil ghina fal judu siyani wanda yake da shi da yawa da wanda yake da shi kadan wanda yake da shi dan kadan in ya baka da wanda yake da shi da yawa baka mai yawa duk ne shi ma da yana da mai yawan da zai baka da yawa to da haka ko a ko a tsanani ko a sauki Allah subhanahu ta'ala. yana duba niyanka da abin da ka bayar tsakani da Allah ne ko kuma ba tsakani da Allah ko min kankantar sai tsakani da Allah ne za ka samu falalan da ake bukata wal kadimin al ghayr sannan masu haɗe kushi na zo hadisi laysa al qawiy bis sur'a in laysa al shadid bis sur'ati inma al shadid man yamliku nafsahu inda al ghadab ne karbi ba shine wannan an yi kokowa yake kada mutum ba a wanda in yi fushi yake mallakan zuciyarsa ya hana zuciyar ta yi abin da suke so na zuwa hadisi duk wanda ya haɗe fushi kuma yana da ikon ya zartar da shi wato yana da ikon rama sai bai rama ba za a tara mutane ranar kiyama sai ga wani dan wani jifan wani mai abuwa ne ya yana haɗe fushi ya zama daraja a gare shi a kira shi a gaban halittu to ta ce wal afina an nasi masu mutane abuwa Allah yana yi gwamnati nan mutane wallahi yuhibbul muslimin Allah yana son masu kyautatawa ka zama mai kyautatawa al'umma suratu ali imran wa qala ta'ala wa laman sabara wa ghafara inna zalika lamin azmi al-umur haka ne ba suratu shura Allah ta ce wa laman sabara duk wanda ya haƙuri wa ghafara ya yafe inna zalika lamin azmi al-umur wannan yana daga cikin muhimman al'amura muhimman al'amura ka yi afuwa kuma ka yafe Kai haƙuri ka yafe to bane ma al'amura ne wanda ba kowa ne ke iya yin sama idfa billati hiya asan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hazzin azim to da ka maka mummuna kai kuma kai miyar da kyakkyawa kai afuwa. wannan babban al'amari ne ba kowa ke samun sa ba sai mai rabo sai mai haƙuri kamar bambancin haƙuri da gafartawa wanda man sabara wa za inna zalika la min azamil umur wanda yi haƙuri ya gafarta ya yace ya gafarta wani yana cikin manya manya al'amura ne bambancin yi haƙuri da kuma ya gafarta ne bambancin ko ba bambancin me bambanci na to me bambanci ya yi haƙuri kuma bai yafe ba in yi haƙuri ka haka ya ke nan tunda bai rama ba ko yana kulle da shi a ransa <laughs> ya yi haƙuri amma kuma yana kulle da shi a ransa ai bai haƙuri ba kenan da kenan in dai yana kulle da shi a ransa wata ran zai kashe shi ko zai buge shi kaga bai haƙuri ba kenan ko ba ga wani to haƙuri shine habsun nafsi an jaza'i wa tashakki ka tsare ranka an maka abu ba za ka damu ba ba za ka koka ba shine kayi haƙuri kenan domin idan baka tsare ranka daga wannan abu ba in abun yana ranka yana damun ka har yanzu baka yi hakuri ba domin me wannan zai dinga motsa maka fushinka da ganin cewa sai ka rama to kaga sai ka tsara ranka daga aljaza shine raki wata shakki da kokawa to gafara kuma ka lullube abun ne gaba daya ba ka ma ainihin ba ka da shi shi hakuri zai hana ka karama aiwa ne ya ka hakura na hakura ba shi na gurin ba Allah wani kai haƙuri me za ka ce mutum idan mutum yana rikici da aka ce Allah wani kai haƙuri kace ya yafe ne Allah wani kai afuwa Allah wani ka yafe na yafe kusan zuma nan da ne amma haƙuri shine ranka ba zai taso da wannan abun ka nuna ka ba kanka ba zafara kuma ka yafe ma ko tabi ba za ka yi ba amma za ka yi yin haƙuri kuma kai tabin abun ka ce wani ya min abu kaza ka gana haƙura ne kawai amma an ce gufran gafara kuma ko ban katso shi ma ba za ka yi ba yasa Allah ya ce Allah ya gafarta mutum abin da ake nufi a lahira ba za a tona wannan laifin ba kwata-kwata kamar ma baka yi shi bane kawai domin asalin al-ghafaru shine as-sataru suturki abu boye abu to zan mutum taimaka laifi sai ka gafarta masa to ba za ka sake ma yin magana ba kwata-kwata in yi maka laifi kai haƙuri to wata nan kana iya tono abun amma ba a matsayin kuma za ka rama ba ba a matsayin wato ainihin kana kai ƙara ba ko kana kai kukan wannan abu a kawai dai ka tada ne kawai amma haka ɗin ka ga dai sa a ga gazawan shi wancan ne so da haka duk wanda ya haƙuri aka mara abu ya haƙuri yace ya bari wa gafara kuma ya rufe abun bai sake tono shi ba to inna zalika la min azam lalle wannan abun ne babban abu ne ba kowa da yake yi wani zai iya haƙurin kuma ya dinga taɗawa wani zai iya yafewa ce ya yafe kuma abin yana damunsa a zuciyarsa kaga bai haƙuri ba kenan ya dinga raki da sauransu amma abin ya faru kawai ya wuce kamar ma bai faruwa shine ka yafe kuma ka gafarta to wani yana daga cikin manya-manyan wato al'amura muhimmai a cikin musulunci ma da yace wal ayatu fil babi ta ga aya a wannan babin kafiratun masu yawa ne ma'lumatun kuma sanannu ayoyi akan hakuri da da akuwa mun yi wasu a baya ma a babin hakuri suna dewa sai yace sai kuma hadisai yace wa an aisha ta radhiyallahu anha أنها قال للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أهد قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منه يوم العقبة إذ أردت نفسي على ابن عبد يالي بن عبد كلال فلن يجبني إلى ما أردت فانقلبت وأنا محموم على وجهي فلم أسف إلا وأنا بقرن السعالي فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني فنظرت فإذا فيها جبريل عليه السلام فناداني فقال إن الله تعالى قد سمع قول قولك لك وما ردوا عليك وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتعمره بما شئت فيهم فناداني ملك الجبال فسلم علي ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربي إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أتبقت عليهم الأقبشين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا متفق عليه hadisin bukhari da muslim ne suka rawaito shi وعن عائشة رضي الله عنها دقى عائشة الله جدئت أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى أتي هل أتى عليك يوم shin akwai wani wuni da ya zo maka kana a shaddu kamata zama a ne a shadda ne na gugu? kana a shadda mai yau mai odin wanda ya fi ranar odu tsanani haddan zai zama khabaru kana cikin kana ko ya zama huwa yi ضمير ta تقديره هو Ƙada akwai wata rana da ta maka tsanani kamar ranar uhud wai ta taba shiga wahala da damuwa irin ranar uhud ko da ranar a ranar uhud ne aka karya masa ne A ƙorinsa aka fasa masa kansa har yace kaifa yusbihu qaumun shaddu ra'asa nabihim wa kasaru rubahiyatuhu wa huwa yad'uhum ila Allah sai mutane su rabanta wanda suka rotsa kan annabin su suka fasa annabin su kai suka karya masa haƙori yana kiran su zuwa ga musulunci to aisha ta san da wannan kisa ita ce yanzu akwai wata rana da ka shiga wahala kamar ranar yakin hudu qala fa ce laqallaqitu min qawmiki hakika na hadu da matsaloli daga wajen mutanen ki wato kafurai shawa wa kana ashadda ma laqitu minhu yawm al-aqaba sai mafi tsananin abin da na ga shi shine ranan aqaba wani wuri ne a kusa da makka wato ranan da je ta'if kenan matsalan da ya samu a ta'if ta fita uhudu girma yace iz araftu nafsi yayin da na tallata wa kaina ala ibn abdiyani a wajen dan abdiyani bin abdi kulal wani babban a ta'if a sakafi shine kamar babban eh, yana da cikin manya-manyan shugabannin su lokacin na je na kasallata kaina na ce ne annabi ya yi imani A walaƙancin da aka min a wannan ranar ya fi na uhudu shine ma'anar magana falan yi jimni ila ma a ratu bai amsa min zuwa ga abin da nake so ba fan talabtu ke na tafi ana mahmumun ala wajahi ina mai baƙin ciki amma na tafi ala a bisa inda na fiskanta ya kama dawa zuwa ga maka falan astaqim yace ban ban ka ba wato ban dawo hayyaci na ba illa wa ana bi qarni sa'ali sannan zo qarni sa'ali sunan wuri ne an ce shine qarnu manazil ne katin mutane na jiri ne kato ali na jiri yace farafa'tu ra'si sai na daga kaina hatta fa'iza ana bi sahabati sai ga shi da na daga kaina sai ga shi na tare da wani girgidi wani hadiri wani gajimare an aballanni ya mini inuwa fa nazartu sai na kalle shi fa idza fiha jibril alaihi salam sai a sai malaika jibril ne a cikin wannan gajimare fa na sai kira ni fa qala sai ce inna la qad a qawla qaumika laka Allah ya ji irin maganganun da mutanen ka suka gaya maka ma raddu alaika da irin raddin da suka maka menene suka masa a hanya mutum uku da ya ce masa shi annabi ne ya ce masa in kai annabi ne na ɗau alƙawari zan cike ta ɗakin kaba sai na yaga rigan kaba ɗayan ya tallata masa ya imani shi annabi ne ya daga wata ka sake magana ɗayan ya ce masa ni annabi ne ka yi imani ya ce allah ya rasa wanda zai aiko sai kai ya ci gaba ya ci gaba da wa'azi ya je yana kiran mutanen ɗari suna wurginsa da duwatsu suna ta wurginsa da suka fafafa masa jikinsa gaba ɗaya zai ibn harisa yana tattare shi ma jikin sai fashe duka to wannan walakancin ya bi na uzu shine a nan mala'ika da ya ce to Allah ya ji abin da mutanen ka suka maka abin da suka gaya maka da abin da suka yi maka wa qad ba'atha Allah ilayka malakal jibal Allah ya aiko maka da mala'ikan duwatsu li ta'murahu bima shi tafihi ka umarce su da abin da ka umarce shi da abin da kake so dangane da su mala'ikan duwatsu ne kana so ya kifi duwatsun ɗayi ya kifa a kansu ko duwatsun maka ya kifa a kansu duk abin da kake so bai maka saboda a rama abin da suka yi maka da ne malakul jibal mala'ika shi yana gaya masa sai mala'ikan duwatsu sun kira shi sallama ya mini sallama thumma sai ta ya muhammad inna allaha qad ba'atha qad sami'a qawla qawmika laka Allah ya ji abin da mutanen ka suka gaya maka irin rajin da suka maka wa ana malakul jibal ni mala'ikan duwatsu ne wa kad ba aka ne rabbi ilaika ubangiji na aiko ni zuwa gare ka da ta'amura ni bi amurka. umurce ni da umarnin fa ma shi ta me kake so a musu wani mataki kake so a ɗauka akan mutane ɗahi wannan walakancin da suka maka a halakar da su duka koya in shi ta a tabaktu alaihim al-akhshabain idan kana so zan zan kifar musu da duwatsun nan guda biyu na maka su shi ke su zama tarihi kawai duwatsun shi ne jabalu abin ubaisin da jabalu kwaye kwaye wasu shararrun duwatsu ne a maka manya-manya idan kana so zan kifar da duwatsun a kansu kawai su zama tarihi su zama tarihi فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سمعت في بل كركي هكا كركي هكا arju an yukhrij Allah min aslabi ni fa fatan da nake in ma ba su yi imani ba Allah ya fitar a cikin tsotson su man ya abudullah wahdahu wanda zai bauta Allah shi kadai la yushriku bihi shay'an ba zai masa shirka ba don an kashe su ta kaga sun tafi da tsotson su kenan gaba kadale su za su haifi musulmi a wata riwaya ce Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ka gafarta mutane ba su sani wani ba su sani annabi wani jahilai ne a wata ruwan Allahun mahdi kawai fa'in wa lalun Allah ka shirya da mutane jahilai ne ba su san cewa ni annabi bane ce sa su kamin haka ga wannan misali ne na afuwa da haƙuri irin na annabawa sai sai yi bawo wuce yake cewa haƙuri sai annabi mana babu wanda ya kai annabi sai su nama haƙuri dan idan kai ne dai ka ce ko ba a kifar da duwatsun ba dai ko bulala a musu a nan ɗanɗana musu kuɗa su kai gobe su kai ma jajaje su kawai kuma aka jale su a tsotson sun kuma an samu wanda suka bauta Allah suka yi to manzo shi shine yake yin irin haka al-aqshabani al-jabalani al muhitani bi makkah duwa to guda biyu wanda suke kewaye makkah sune aqshabani wal aqshab huwa al-jabal al-qalil shine dutse wanda yake mai kauni to duwa sun su duniya makkah jabalu abi qubaytin da jabalu qayqan wa an hada ga aisha kalata ce ma baraba rasulun sama shi an kasu biya jihi wala mura'atan wala kajiman illa an yi jaji da fi sabi lillah da min hushirin kasu fayen taƙima min sahibihi illa an yunta haka shirkun min ma muslim ruwa to hadisi wa an hada ga aisha kalata ce ma baraba rasulun sama shi an kasu biya jihi wani sama bai taɓa dukan wani abu da hannunsa ba ko mutum ko mace ko babba ko yaro wala mar'atan ko mata bai taba duka bai taba dukan matar sama wala khadiman ko ni mai masa hidima illa an yi yujahida fi sabilillah sai dai yi jihadi don ɗaukaka addinin Allah Ya yayi jihadi don ɗauka ma'ana wai jihadi yana dukan kafirai har yana kashewa ma don ya kashe ubay bin khalaf ya kashe shi a yakin uhud kaga a wurin jihadi yana dukan kafirai amma haka kawai ba a taɓa ruwa to ya dake wani ba saboda haƙurinsa ba ba masa abin dukan ba ne an masa kala-kala amma dai haƙuri yake yi wa ma ni da min un fatsu ba a taɓa samunsa da wani cutarwa ba katsu ko sau ɗaya fahimta tafima mai sahibi ya rama daga wanda ya masa wannan abu shi ne ma'ana wannan larabcin wa ma ni da min un ba a taɓa samunsa da wani cutarwa ba katsu ko sau ɗaya fayyanta kima ya rama min sabi daga ma'abocin wannan cutarwa in an ce nala minu, kawai ya cutar da nala minu, amma akalin nala ya samu nila an samu amma ya cutar da shi ake nufi. shi yake illa an yunta haka shi'un min maharimillah sai dai idan an keto wani abu daga abubuwan da Allah ya haramta fayyanta imu lillahi ta'ala sai ya rama saboda Allah in mutum ya taɓa addinin Allah to wannan za a kama shi in ya yi sata a yanki hannunsa in ya yi zina a jefe shi ko masa bulala ɗari ko makamancin wani amma shi a kan kansa don kama masa abu zai rama sallallahu alaihi wasallam wani yana nuna haƙuri bai taɓa dukan matarsa ba ko yaronsa sai cewa ya halatta a bugi mace kamar yadda zuwa qur'ani wallati taqafuna nushuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil mabaji'i wadribuhunna in al'ana lakum fala taqbu na sabila su da haka mata ku mutu wa'azi sun kangare muku wa'azin bai ba ku ku kaurace musu wajen kwanciya in wannan bai ba kuma ku buge su amma duka ba ne ba mai fasa jiki ba kamar yadda ya zo a hadisi zarban gaira mubarrihi duka ba mai tsanani ba kuma ya zo a hadisi kuma wala tabribil wajaha wala kabe kada ka bugi fiskan mace za ka buge ta dan ba ba a son dukan fiskan karka muna na ta kuma ka ce mata mummuna kawai ba ta manta da wannan don ba ita sai kanta ko ka ka muna na wani hancinta ko ta ko bakinta ko wani abu wannan doka ne kawai in ta wani abu na laifi ka muna na laifin don ta gyara amma ta ba ita ta ba sai kan gyara ba wani abubuwa ne irin na na jahiliya ne ta wata la kana kamar lawa aikahu tawahantahu babu minan nari yasahu wai tana buɗe tana buɗe wani baki sai ka ce kofar wutar jahannama ina ma ba a halitta ta ba kai wannan baƙaƙin mangani bai kamata suna fitowa daga wajen mutanen kirki ba to kaga manzon sama shi kawai ya tsare kansa ma kawai lalle zai maka nasiha kuma akwai hanyar ladabtarwa ba dole sai an yi wannan dukan ma amma mutum zai dukan kuma ya hankali bayan da ake dukan bawa ko jaki ba وعن انس رضي الله عنه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد نجراني غليظ حاشي فأدركه أعرابي فجذبه بردائه جبزة شديدة فنظرت إلى صفحة هاتف النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية الرداء من شدة جذبته ثم قال يا محمد مرني من مال الله الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه wannan hadisin bukhari da muslim suka rawaito shi wa an anas radiyallahu anhu daga anas Allah ya da shi kale yace kuntu amshi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam na kasa kina tafiya tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kun san ana ziyarar gidansa ne manzo Allah ya fita yawo da shi wa alaihi burkun manzo sama tare da shi akwai burgo na jiraniyun iran na jiran na jiran wani gari ne a ƙasar Yemen ko tsakanin Yemen da hijaz tsakanin Yemen da saudiya amma dai yana cikin yamani ghalizul hashiyati mai kaurin ƙarshe shi burgun ƙarshe ƙarshen sa wajen can wajen gezan sa yana da kauri fa a arabiyun wato sai wani mutumin kauye sai ya ya iso shi ya riske shi mutumin kauye ne balarabin kauye fa jazabahu sai tisgo manzo za su ma biri da wannan mafin nasa jazbatan shadidatan fi zamin tsanani sannan za ka gane ma'anan galizul hashiyati din wato karshe karshe inda aka yi kalmasar mai kauri ne to kaga idan an fisgo ka kawai sai dai a jawo ka ba wai wanda kawai da an fisgo zai dan yage kawai ka ɗauki mayafin ba dole zai tasiri a wuya to da ka ke fisgishi fisga mai tsanani fa nazartu ila safhati atikin nabi sallallahu alaihi wasallam ana da sai na duba gefen kafadar Manzala Allah sallallahu alaihi wasallam nan wa qad astarat biha hashatur rida shi gefen wannan mayafin yayi alama a jikin gefen kafadar manzala ta kuma min shiddati jazbatihi saboda tsananin fiskan wannan mafin da wurin yayi zane zane ya shaki mai da in an fizga ko an ka takume ka da riganka ko wani abu wani zai shace har ya jama watakila sai ce sun makala sannan sai ce ya muhammad shi ba rabin ba mutumin kauye ya ce ya muhammad ba ma ya ayyuhar rasulu ko ya ayyuhan nabiyu ba ya muhammad murli kai umarni a bani min malin lahi daga dukiyan allah allazi inda wanda yake wurinka ka sa a bani a baitul mali kamar ka je ka cakko mai gwamnan ku. kaje ka ba da wani a bani daga dukiyar gwamnati ina jami'an tsaro ina security kai ba sai ya yi fada ba za su yi ciki da kai kawai ba ka wannan mutumin ya zo ya kawai ya zo ka gama zasa daga shi sai anas ne anas ne ya iya da wannan mutumin kawai irin ke kuma yaro ne ya ce bani ka ba da umarni a bani daga dukiyan allah wanda suke wurin daga dukiyan bai maliki faltafata ilaihi da sama mazalla sai wayo ya kalle shi kaga kenan yana cikin tafiyar sa ne ko ya fiske shi ba in banda mutumin kauye an sai ka zo ka gaishe shi sai ka ce to Allah yana so a dan taimaka mini daga wani abu na baitul mali a kawai da karfi ne kawai shi an ce masa yana da haƙƙi a dukiyar kama a ce maka kai kana da haƙƙi a dukiyar gwamnati ta al'umma ne ta talaka sai ka je ka ja garin shugaban ƙasa da karfi yana cikin tafiya ka ce bani ka sa a bani daga dukiyar al'umma dukiyar mu ta gwamnati saurin wannan ne ba mazuwa fata sai juya ilai zuwa gare shi fada hika sai dariya ikon Allah ba fai fushi ba manzan suwa da ya kalle shi kawai sai dariya mutumin kauyo sai ya ka yi da ya dariya sun ma'amara da hufi a ka sai umar ya ce a bashi abu kaza aka ɗauki dukiya kuma aka bashi na bashi shi kenan je ka a ra'ayar haƙuri sai ma'aiki wani haƙurin ba kowa ne ke iya ba wannan shine idifa tihiya a hasar ni ke mutum ya maka mummuna kamar sa kika ya yi wani walakanta shi ya jari gansa har ya cutar da shi sannan ya umarni kuma a bashi kyauta in ba manzan su ma ba wa zai maka wannan ni ban taɓa gani wani yi ba amma duk Allah ta ranka jaraba yana da daɗi yi koyi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wani ya mabuzguna maka ya taka ka sai ka dan sa hannu a jibinka ko dubu biyar ka ɗauko ka bashi kai dariya kawai ka wuce shikenan ka tabbaka sunna wa ma yulqaha illa zu hazbin azim masu rabo da yawa su suke iya tabbaka wannan fa da haka shike ne umarni aka ba shi kyauta mun alai bukhari da muslim suka rawaito wannan hadisi kadan ne wanda za su yi irin wannan وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه ضربه قومه فعدموه وهو ينفه الدم عن وجهه ويقول اللهم غفر لقوم فإنهم لا يعلمون متفق عليه بخاري ده مسلم سكر وحديث وعن ابن مسعود لقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ألا دل شيء قال كاني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرت إنا دوب من ظن الله صلى الله عليه وسلم حين يحكي نبيا yayin da yake kwaikwayon wani annabi min al'anbiya daga cikin annabawa salawatullahi wa salamu alaihi tsira da amincin Allah tabbata alaihim a kansu su annabawan gaba daya a lokacin zarabahu qaumuhu mutanensa sun buge shi adamahu sun masa gina-gina shi ma'anan adamahu sun fitar masa da jini wa huwa yamsahu dama an waje yana share jini daga fiskansa shi manzo sama wa yaqulu yana cewa Allahumma ghafir li qaumi ya Allah ka gafarta mutane na fa innahum la ya'lamun ba su sani bane ke sa suka fasa ni kai ana ta yakin uhudu ne an fasa manzon sama kai an karya masa hakori yana shafe jini a fiskansa amma yana cewa Allahumma ghafir li qaumi fa innahum la ya'lamun ya Allah ka gafarta mutane na ba su sani bane fa aka ce yana kwaikwayon wani annabi ne daga cikin annabawa malayan suka ce annabi nuhu ne mutanensa su buge shi su buge shi su sumar da shi su tafi su bashi in ya tashi ya farfado sai ce Allah ma gafil da qaumi fa innahum la ya'lamun Allah ya gafarta mutane na ba su sani bane hakan da aka gaya maka ba ba wanda zai sake imani da cikin mutanen ka duk wanda ya riga yayi wanda bai ba zai yi ba nan ne ce rabbi la tazal ala al-ardi min al-kafirin dayya innaka in tazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara sai ya Allah karka bar ko dai da mai jiran gida ka halakar da su gaba ɗaya shikenan aka halakar da su hanyar su gaba ɗaya a cikin ruwan tsufana to manzon sa yana kwaikwayon annabi nuhu sun karya masa haƙori sun fasa masa kai jini na zuba amma ne ta Allah ka gafarta mutane na ba su sani ba ne Allah ma gafi da ƙaumi fa inna hum la ya'lamu wa ana bi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laysa ash-shadid bi sur'a انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه بخاري ومسلم في روايه حديث وعن ابي da رضي الله عنه الله جل في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ظل صلى الله عليه وسلم يتي ليس الشديد بالسرعة mai karfi ba shine mai kayi ba don kaga mutum biyu suna kokowa kullum wannan sai daga wannan buga kasa wannan ba shine mai karfi ba innama shadidu mai karfi na hakika allazi yamliku nafsahu shine mai mallakar ranta inda al yayin da ya fushi wato in ya fushi na cewa ya bugiwa ne tiki wannan shine mai karfi ya iya hana zuciyansa abin da suke so amma inda zai biya wa zuciyansa ya je ya yi abu to wannan ba mai ƙarfi ba ne ko da ko shi ne sarkin kokowa shi yake kada kowa in za su yi koko wannan ƙarfi ne na zahiri ba da ƙarfin baɗi ne ƙarfin baɗi ne shi ne ka mallaki ranka ka hana ranka abin da yake so su mai kyau kai ne ka cika mai ƙarfi kai ka cika jarumi amma in kana bin son zuciyanka don kana da ƙarfin gabbai wannan ƙarfin shirme ne kawai ba da wani da wani amfani wannan in ga kaje kana kada mutane a wajen kokuwa ko kana naushin su suna faduwa wannan duk ta'ajin karfi ne kawai alhara ne na karfin kawai bayan da ya kamata ka sanya shi ba kenan to da haka neman suna ne wancan to mai karfi shine wanda yake mallakan kansa yayin fushi jijiyoyin wuyansa su tashi sa ya ja yana son ya furta abu amma ya danne ya danne ya haƙura ko yana son ya wani mataki na ramuwa ya danne ya danne ya hakura wannan shine mai karfi shine mai karfi ba wanda zai kada wani a kokowa ba to ce sa za ka ga wani za a gan shi shi siriri ne ba da jiki amma fa in ya fushi fa abun tsoro ne za ga in ya fushi malam tsoronsa ma ake ji ba a iya tare shi ba a iya tare shi to kaga wannan fushinsa ya gama da shi wanda zai iya danne wannan fushin to shi ne karfin kenan tunda ba mai iya sare shi ko ana jin to shi kuma ya danne fushin ya hana fushin yin abin da yake so to wannan shi ake cewa mai karfi ne karfin da za a yi zai kama na hadisi ne yana cewa kowa ya mallaki kansa ya zama mai haƙuri ko da ya yi fushi ya danne fushin kare abin da bai kamata ba don fushi yakan sa ka yi abin da daga baya za ka zo kai ta nadama kai ta nadama ka je kai ta faɗan kalmomi na walakanci da na ashar da waye sai daga baya ka zo kana nadama ba wanda ya zama wajibin kai ku shi kai shuru in ya ƙiya tafi ka zauna in ya ƙiya tafi kuma kai alwala in ya gagara kai wanka ka bar wajen ka je ka kwanta in duk ya gagara kuma sai a maka ru'iya bai da wani aljini ne zo ya shige ka kuma bayan da aka yi a su don sun magungunan da maza su ma bayar sun kasa yin ta ga sai maganin aljani yanzu zo da haka wani fushi yakan zama kamar hauka haka za a ga mutum mala ana rirrike shi mala yana ta tafuci yana tawaye to wannan in ba aljani ba ai shi dan ya shiga lamarin ka Allah ya sauke Allah ya samu dace za mu tsaya nan wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh